bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala nabiyina muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ala man sara ala amma ba'd yan uwa albarka da inda kuke a fadin duniya ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tara albarka wannan shiri da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika yan uwa masu albarka muna rayuwa cikin ni'imoma na Allah Baraka ta'ala mabambanta iri-iri wa'insu muna iya riskansu wa'insu sai an tuna mana dalilin kawo wannan shirin domin a rinka tuna mana ni'imomin da Allah Baraka ta'ala yi mana domin mu riko da su sosai kar su kubce mana ko mu bautata ma Allah da su Allah Baraka ta'ala ya kara mana idan ba a manta ba muna bayani ne akan ni'ima da ta shafi addini a cikin ni'imomin da suka shafi addini kuma muna bayani ne akan ni'ima ta biyayya ga iyaye musamman uwa lalle uwa nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a bita sosai kuma wasu daga cikin sahabbansa kamar harithatu bin nu'man kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya shiga cikin aljanna a mafarki ya ga ko ya ji ana karatun alkur'ani kuma kun san mafarkin annabawa gaskiya ne annabi sallallahu a mafarkin shi ya ga ko ya ji ana karatun alkur'ani a cikin aljanna kaga wahayi ne mafarkin annabawa da ya ji ana karatun alkur'ani a cikin aljanna sai ya tambayi waye wannan sautin waye sai aka ce sautin harithatu bin nu'man ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kadhalikal birru kadhalikal birru kadhalikal birr haka ya kamata bin iyaye ko biyayya ga iyaye ta kasance haka ya kamata biyayya ga iyaye ta kasance haka biyayya ga iyaye ya kamata ta kasance annabi sallallahu alaihi ya maimaita haka har su uku shi al-harithatu bin nu'man ya ki waye shi aka ce yana biyayya ga uwar shi mahaifiya sosai abinda ya kai shi aljanna kenan saboda haka uwa tana da muhimmanci a rayuwar dan adam kuma akwai wanda wata rana ya kashe mutum sai zo wurin abdullahi bin abbasin ya ce yana son ya tuba sai abdullahi bin abbas ya ce mishi kana da mahaifiya uwa ya ce a tara su sai shi tura kana da mahaifiya ne to lallai ka je ka roƙe ta taimaka maka addu'a kai mata biyayya ba wani zinibi ko kuma ba wani aiki da zai iya kankare maka wannan zinibin sama da biyayya ga iyaye biyayya ga uwa to amma tunda uwanka ta rasu ka je ka yi ma innanka biyayya saboda alkhalatu bi manzilatul um ita inna yar uwar mahaifiya ita ma kamar uwa take saboda ka uwa mahaifiya tana ta'asiri a rayuwar dan adam kuma bakinta duk addu'an da ta yi maka mai kyau ko mara kyau sai ya bi dan adam saboda ka guji bata mahaifiyan rai ka guji bakanta mata zuciya saboda idan ta yi a cikin fushi ta yi maka addu'a idan allah bai kiyaye ba wannan addu'an za ta lalata rayuwar mutane ko za ta lalata rayuwar mutum haka idan ta yi maka addu'an alkhairi shi yasa iyaye mata ku ji ku sani bakinku na da haɗari akan 'ya'yanku za ka samu wata mahaifiyar ɗanta yana goya a baya tun yana goyi a baya take tsine mishi albarka ya yi mata tumbuɗi ta ce kaga shege ko kaga ɗan iska wannan maganan da ta yi idan mala'iku suka ce amin shikenan sai ɗan ya lalace ya lalace kuma ke za ki kuka saboda haka duk bata miki rai da ɗanki ya yi kar ki sake ki furta wata magana ko wani zance mara kyau a kan shi ki kiyaye kaga dan albarka kaga dan arziki kaga dan kirki to yadda kika yi maɗanki addu'a haka zai bi shi daga shi limaman harami akwai wanda in yana yaro tun yana yaro in yi maman shi laifi dukan shi take yi tana ce mishi ja'alaka Allahu ta imaman Allah ya mai da kai limamin masu tsoron Allah sai Allah ya sanya shi ya zama limamin haramin Makka saboda ka uwa biyayya ake mata ana gudun ɓacin ranta sa'annan kuma a guji addu'anta mummunan addu'a sa'annan kuma addu'anta na alkhairi na bin wato ɗa yana mishi ta'asiri a rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta man iyayenmu mata da suka rasu wanda suke da rai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara albarka a rayuwarsu ya ƙara albarka a rayuwar iyayenmu maza kuma ya raba mu da su lami lafiya ba tare da wata matsala ba domin yadda matsayinka ke yake a zuciyar iyayenka haka matsayinka yake a wurin Allah wallahu alam wa sallallahu alaihi ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh